Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan ranar a ciki wani sabon shirin namu na muhawara na Studio Kalangu ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da shi. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye bisa kan kyakkyawar layin da ke kumshe da gidajen rediyo 34 da ke a sassa daban-daban na wannan kasar tamu ta Nijar. A nan babban birnin Yamai suna zo muku ne bisa Alternative FM bisa kan mita 99.4 da kuma a Kwartagi FM bisa mita 90.1 a Challenge FM bisa mita 96.6 bangaren Facebook kinmu Studio Kalangu layin yanar gizon mu kuma www.studiokalangu.org Muhawarar Studio Kalangu wani fili ne na tattaunawa wayar da kai jan hankali inda muke gayyatar masana su zo su baku ƙarin haske akan abubuwan da kuke ganin duhu aka. Tarihin dokar nan da ake kira kota ita ce taken muhawarar mu ta yau sabilin dokar nan ce mata suka yi tsaye tsayin daka bayan zabukan majalisa na shekarar tara, mace guda ɗaya ce a cikin maza tamanin da biyu, wanda a lokacin ne tunani ya fara zuwa ma wa'anda ya jagoranta sacewa da mata. A shekarar dubu biyu ne dokar ta kafa tsarin kaddamarwa a cikin zaɓe. Mata sun sa rai a tsarin dokar nan da ake kira kota ashirin da biyar cikin ɗari na matsayin zaɓe wanda ake kira elective a turance kuma talatin cikin ɗari na matsayin nan da ake kira nominative. sai dai a lokacin sakamakon ƙarshe an bayyana cewa dokar kota ba ta wuce goma cikin ɗari a matsayin zaɓe wanda ake kira elective ashirin da biyar kuma a matsayin nominative. Jin tarihin wannan dokar wadda ake kira kota a yau muna tare da wa'anda suka yi ƙoƙarin ƙwatota da kuma wa'anda aka yi sa a gabanta muna tare da madam Fumakwaina na Aisha, Malam Sabo Saidu da kuma Zara Maina. Baki barka da yau kuma muna muku godiya da amsa kirar da kuka yi muna. Madalla masu saurare kahin mu fara wannan tattaunawar tamu muna gayyatar ku da ku saurari tarihin ɗaya daga cikin jaruman da suka yi tsaye tsayin daka akan wannan kotarkin cewa da madan fumakwai na na Aisha. Mammar Kota likanin da ake mata kenan saboda jin kokarin da ta yi da kuma gwagwarmaya wajen kare hakkokin iya mata har lokacin da gwamnati ta amince ta saka hannu kan dokar nan ta ba da wani kaso ga jinsi cewa da ruwa sur Kota a shekara ta dubu biyu. Walgidan Fumakoyi na na Aishatu an haife ta ne a shekara ta dubu da ɗari tara da hamsin da uku a garin Magarya cikin jihar Zandar. Tana da 'ya'ya samari guda biyar. Guguwar siyasa Faransa ta mamaye ƙasar Nijar a shekara ta dubu biyu da tara. ta tanzara uwar gidan Fumakoyi rungumar siyasa inda ta taka rawar gani sosai a cikin jam'iyyar siyasa ta sai sarhama ta Muhammad Usman. Farti suka karkasu da dama kuma lokacin nan mutane duk 'yan ƙasa suka shiga cikin fartin da suke so kuma ni ma na shiga farti wanda na ga ya dace in shige shi yanda ya kamata mutum eh, mu gurin. Jihar mace tsayayya uwar gidan Fumakoyi na na Aishatu ta lashe zaben 'yan majalisar dokoki a shekara ta dubu da ɗari tara da gobiya tar da uku a alƙashin jam'iyyar ta CDS Rahama a Zandar inda ta kasance mace ɗaya tak a cikin 'yan majalisar dokoki guda goma sha hudu na jihar ta da magaran. aiki ne ba na wasa ba tunda dole in ka shiga dandalin siyasa sai ka bar wani aikin da kake yi mun sha wahala mun sha gwagwarmaya amma duk da haka nan bai hana mu ba tunda mun san abin nan muna son shi kuma ya kamata mu yi shi tashi daga nan yanzu kamar in ka ce ka je siyasa ka je har da magaran har kutun da magaran cikin ƙauyuka da ƙauyuka yanda mata suke kansa a haɗe suke kokowa matuƙa suke tashi tukuru to yau gaskiya ji nake kamar abin ya rage kenan tsari ne ya kamata mata su yi bai a ce siyasa mata su ci ta, in babu matan wanda za su tashi tsaye tsaye suna yi tunda ciwon mace sai mace. Duk da gwagwarmayar da ta yi ganin cewa mace ce wadda ta yi fice a bangaren iya mata da ci gaban su gwamnatin rikon ƙwarya ta Dauda Malam Wanke ta naɗa ta ministan ci gaban iya mata inda hannu da hannu ita da Aishatu Mindodo wadda a lokacin tana matsayin ministan harkokin waje suka yi gwagwarmaya sosai wanda sakamakon aikin nasu ya ba ƙasar Niger matsayin shiga tsarin birnin na A shekara ta dubu da ɗari tara da goma tar da tara ƙarƙashin milkin canjin Mamadu, uwar gidan Fumakoyi na na Aishatu ta sake mai gurbin nata na ministan cigaban ɗiya mata matsayin da ta riƙe har tsawon shekara ta dubu biyu da uku. Uwar gidan Bebe Sarmai ta kasance darakta mai kula da hakkokin yara ta yi aiki ka hoɗa da ka hoɗa da uwar gidan Fumakoyi. Lokacin da muke aiki da ita, sai mu tashi da ce mu tai karkara karkara mu gani menene matsalolin mata. Mu zo mu kulkuta rubutu mu kwana muna yi mu wuni muna yi a samu ta ce to wannan karkara tana da matsalar ruwa nan ta je ta ga wannan minista masu shuni da hannu kun san duka wannan kundi na majalisar ɗinkin duniya wanda yake da zancen hakki na mata sai lokacin ta nema gwamnatin Niger ana transition ita ce ta yi fama da gwamnati ta yi amince da wannan kundin kuma kun san wannan lokacin da ana ce ruwa sur lokota ta yi fama dan a ce ko mace ko namiji ya kamata in ana rabon guri-guri a keɓe mata wurin su muka kwana a ranar a assembly ana ta fama muka ciwo kansu aka ɗauki matakin nan madam fu muka bangaba ranar aka kama mata kukan matsala na mata ko na yara inda ta ce na gashi ko kuma ta ce a bari hal gobe ta je ta ga president tansha a lokacin nan ta ce mishi matsa suna da matsala suna so su yi sana'a ba su da abin yi ba su da horo shine yayi wannan program special na vole credit ake ma mata ajiya madan Fumakwai a cikin mata babu biyunta gurin uwar gidan fumakai na na aishatu shine ganin cewa gwamnati ta dama da ɗiya mata a kowane fanni na ci gaban ƙasa haka ya sa a shekara ta dubu biyu tare da goyon bayan shugaban ƙasa tanji mamadu da firaminista hamma amadu ta gabatar da wannan kundi na ba kowane bangare kaso cewa da alluwa shirlekota wanda bayan tattaunawa a bangarori daban-daban na gwamnati ta yi shugaban 'yan majalisar dokoki inda bayan tabka doguwar muhawara aka amince da wannan doka da ta bada kishi goma cikin ɗari a bangaren zaɓe da kuma kishi ishirin da biyar a bangaren matsayi. To madalla kun saurari dai tarihin madan makwai na na Aisha in akwai wanda zai kara mana bayani akan wannan tarihin nata. to ni sai in ce mu lokacin nan muna shugabancin eh, haɗaɗɗen cibiyar ƙungiyoyin mata kungafin mm. to abin da zan iya faɗi mu da muke gwagwarmayan a ƙare a kare eh, haƙƙin ya mata eh, a ƙara kyautata musu mun ji daɗin lokacin da ta zama minista saboda duk gurin mu guda da ita saboda ita makakin ta shiga siyasa tana cikin kungiyar wannan ta RDFN mm. ita ma tana kokowal saboda ya mata a dama da su ka amanta da su sai mm. ci gaba da goya mun baya kenan eh, eh, hannu cikin hannu ne mun kai aiki tare da ita masha Allah to madalla mun gode Allah ya saka da alheri eh sai kuma in fara da bangaren Hajjia madan makwai ranku ya dade mun samu labarin ku kuke a sahun gaba akan al'amarin nan na dokar kota menene ma'anar kotan nan kuma ina ne tsarin wannan dokar ta fito muna so ku bayyana mana tun dokan tsarin har zuwa amincewarta Mm, to, na gode. Eh, gaskiya eh, wannan ita kotal kokuwa ce wanda mutane da sun shiga ciki an yi ta tukuru. Mm-hmm. To, shi dai wannan eh, kakin dubu biyu ko? Mm-hmm. lokacin tanja. To, kakin wannan lokaci an yi gwagwarmaya a baya inda in aka diba a asambile gungun shawara na dafitotuwa mm. mace guda ce kaɗai ke da kai bisa kan tabanin da uku kuma ministori guda biyu ne bisa kan ashirin da hudu mm. to kuma lokacin da an yi gwagwarmaya da siyasa da demokrasiya ta hambari mm. aka yi ta gwagwarmaya lokacin da akwai wani fro ake ta frdd parti Eh, na siyasa na cikin adawa wanda suka gamu mm-hmm. gaba ɗaya mm-hmm. suka yi ta kokowa tukuru don a maido demokrasiya a maido kyautata na da, wannan ruwakin mutane duka gaba ɗaya mm-hmm. to don bisa kan wannan mata sun yi aiki sun yi kokowa tukuru sun yi kokowa da su ne lokacin da ma muke kaiwa liman da aje a kai a aje a can wajen eh, meri gubernar banda haka nan hallo in aka ce maza a hutu sun sha ta sitin mata tare da mazan an yi ta gwagwarmaya an yi ta har committee de reaction akai ana ta aika mm, takardu can kasashen waje ana ta shaida abubuwan da muke ciki to bremen mata sun yi kokowa lokacin nan sai eh, eh, fartutuka duka na wannan gungun frdd suka ce sha Allah muka ranar da aka kwato iko aka abin ga mata sai mun musu wuri wanda ya da wannan yadda suke da a gaskiya mata suna koko a dandalin siyasa kowa ya sani mm-hmm. don ku bisa kan haka nan ne a lokacin da aka yi gouvernement de transition na 99 eh, eh, mm. ina ciki sai da aka zo kuma aka wannan zaɓi. hallo na 2000 shikenan aka yi demokrasi ta komo tashin hudu sa'an sai lokacin mulkin tanzania na president sai ce to ba a hudda ni ba ina ciki mm. ni ma ina cikin eh, wannan siyasosin da suke tare da goyon bayan lokacin nan president Tanja mm. to don ka ina ciki na rike wannan kina na ministar wannan na mata mm-hmm. to kenan a matsayina na ministar yanda wanda yake kula da sha'anin mata ya kamata kenan ni da Allah sa lokacin na ministar in yi kokol haka nan ko mhm, to mhm. Allah ya sa kuma lokacin nan ga sunan wanda suka suka dauki alwashin duka su ne a wurin gungun shawara mhm, ko ina don sai na ce to yanzu dai lokaci ya zo alhamdulillah ce to yanzu ya kamata mu yi dokar wannan kun dauki alwashi kuma kuma ya kamata kuma ma yanzu ma zarata ta hudi mata ma sun yi ta tambaya yan yan association ya kamata a ƙara wannan kin yawan mata a duk zauren da ya kamata a haɗi a shi mhm. to shi kenan sai aka zo aka yi proje kin luwakin yanzu ita wannan proposition da luwakai ita wannan dokal eh en fait ita kaman muka ɗauki kaman wani akwai wani kundi wanda ake cewa plan d'action kundi wanda eh, assembly na kasashen duniya duka union interparliamentary suka yi mhm. da suka yi shi me wannan kundin ya kusa shine suka diba wani hanyoyi ne wani tsari ne wani matakai ne za a bi don a sa yadda maza da mata suke gwagwarmaya bisa dandalin siyasa ya zama na kan a take halin eh, wannan hakkin mata ya zama na kenan a ƙara yawan mata mhm. to don ka wannan kundin bisa kashi ni da yake kuma na zama na dama asambili yan ce a ah, wannan kundin ne yana birge ni mhm. to wannan luwakin da zamu yi kenan sai mu dauki bisa kan koye mai wannan kundin to wannan kundin ne to kundin wannan abin da ya kawo na canji ya zama original wanda vraiment kuta kenan ta Niger ta birge kasashe da dama shi ne maimakon mu ce na mata ne tunda ita wannan eh, kashin da ake ta ba na mata kaɗai bin dan an maida shi ne kamar na mata me yasa faske mata su ne suke cikin wahala su ne suke ƙasa to sai shi kuma wannan kundin caye ko maza ko mata in dai 'yan Nijar in za su je takara kashin da za a bada in kaman wannan mata ne kai ya zama na ƙasa da kaza ko mhm. kuma in maza ne ma kai ya zama na ƙasa da kaza mhm. to kenan dan a yi daidai a daidaita mhm. to shi ne ya kawo vraiment yaran kuma ita luwakin kaman kotakin kaman ita luwa lokuta kaman doka ce wadda an ɗauke ta a lokaci kaɗan ba Daɗe ba a yi hal abada da ita. Mm-hmm, mm-hmm. Ana ɗaukanta ne a ƙasashe da dama har wanda suka yi huce ma demokrasiya suna ɗaukanta don a samu a yi gyaran wuska a ɗan lokaci in aka samu aka yi gyaran wuska kuma ana iya ma a kurce ta kenan lokacin na kamar abubuwa ya zo daidai. To shi ne eh, aka yi wannan kin nake so in ƙara. Kuma ita wannan dokal eh, ta ce kaman a ciki ga, bangaren zaɓe na, kamar a zama dipite mhm. ko kuma kamar a zama kwansayi eh, kenan gundumomi mhm. na can ƙasa da, da, dipite dipite kun shi national ne mhm. to in aka yi wannan kamar in zaɓe ne za a yi kashi a gajeren kare minti kashi ashirin da biyar ne aka tsaida mu dai da muka je a wurin gwamnati a wajen ministorin ma kun san in za a yi in za a ɗauki doka haka a kai ta asambile doka asambili tana iya gwamnati tana iya yi to in za a yi in za a yi a kaita sai an samu an zauna wurin zaure eh, a gindin ƙarƙashin prime minister shine ake kira da conseil de cabine daga conseil de cabine in aka gyara aka shirya ministry kowa ba bani ra'ayin shi aka tsaida abin da aka tsaida sai a je kuma a hausa mu kuma hallo conseil de zaure wanda yake kalkashin president shine conseil de minister mm. to sai da aka wannan wannan zauren guda biyu to wurin wannan zauren guda biyu ni da yake ministarkin ni ce ministarkin kin ni ce zan zan kai dokal ko na kai doka wajen zaure wajen prime minister to mhm. prime minister daman da yake shi ma ya ya goyen baya da tun da da bisa cikin kwad electoral man so in sashi sai ce a yi shi luwa ce shi musamman a yi ta hmm. dokar ta musamman tata don ka muka je muka kirkira muka zamna muka yi da bisa wannan wannan kundin da na ce muka samu muka yi daga wurin department kina minister kina muka zo da nan kuma aka zo aka sata gwagwarmaya ko ya ba da nashi ra'ayi mhm. a gaskiya an sha gwagwarmaya ba ta wasa ba tunda ministroli da yawa sun sha ce a su ba su yarda ba a yayi yawa a ba haka bane ba dama mun kuma mu mata mu biyu ne da ni da Aisha Tumin Dauda muke minister mhm. sa'an nan to muka samu goyon baya tukuru na na, na prime minister Hama Abadu mhm. aka samu duk dai da koko da suke aka ce to a gajeren kari kashi ashirin biyar za a tsaida a bisa harkar wannan zaɓe kuma kashi ashirin da biyar hallo bisa kan zaɓe wannan matsayi da za a yi ko ni in kana son ka zama minista ko ni manya-manyan ma'aikata to da haka aka zo wannan dokar aka kai ta wajen president. da aka zo wurin president kwa sai da mis hallo aka sake yin da bakin anan mm. shi ma don duk kowa ba da nashi ra'ayi firezan ya ce abu ya yi kyau a kai ta haka nan wajen mi aka ce eh, majalisa to da za a je wurin majalisa kun san shi ma abu ne wanda za a shirya to sa'an nan lokacin ne na ga mata yan kungiyoyi na siyasa da yan horar hula na ce to kun ga lokaci kaza za mu je assembly mhm. ku zo kuma ku kama suka zo su yawa ranar da himma mhm. suka zo mata suka cika assembly vraiment ni ma na ji daɗi na ji ƙarfin gwiwa da muka zo kuma wajen deputy shi ma kun san kaki a zuwa duka su ma sai an shirya ce to lokacin da mace guda ce kadai aisata mun kai la mhm. deputy na gaya mata nace gashi gashi to dama ita ta dama ta kama sha Allah mun san dama ta kama ita watan da koko ta ce to da yake ma dai kutakin ba ta mata bace amma dai mata ne a baya mhm, mhm. da muka zo baitin baitin ita mace hallo su ma 'yan siyasa da muka gansa le deputy depute na bangaren siyasa yan adawa da bangaren wannan duka dai ni ko ni mun gansu mhm. idan Allah ku kama wannan abin vraiment ya kamata kun ga yadda mata suke kokowa ya kamata ku kama mu yi aiki tare Tun ka da aka kawo ta na zo na yi presente ni minister kin da ya kamata in yi presente tun da bangare na ne mhm. na zo ne aka shata gwagwarmaya a nan aka shata gwagwarmaya da yawa sun yi goyon baya amma kuma da yawa ba su yi goyon bayan ba mhm. to kuma a gaskiya abin da nake cewa wanda suka yi goyon bayan ba sai cewar kamar wanda bangaren eh, majority ba har yan adawa da yawa sun ba da goyon baya wataƙila ba fiye da wanda suke cikin majority mhm, mhm. bisa kan wannan fi sabilillahi don aka zo aka yi ta muhawarar nan aka zo aka yi shikenan sai dai kaka kaka kaka sai suka ce to da yawa sai suka ce su ba su yarda ba na fonction elective kamar in za a zama wani deputy ko kwansayi mm. ba su yarda a ce shi ma ashirin da biyar to kun san da abin deputy ai wurin su ne ko su ne ake zabe suka ce su ba su yarda wannan na minista kin sun yarda na kamar nomination da ake a bari a cikin da birkin amma wanda da ya taba nasu ba su abin da ya taba nasu suka ce ina tun hada da wani deputy ma ce in kuna so in kashi ɗari ma za ku ɗauka a wurin nomination ku je ku ɗauka amma wannan na function elective na zaɓe a zo a zama deputy ko wani conseil ba mu yarda wannan a cikin da birkin sai an maida shi baya kaka kaka kaka kaka aka maida shi goma goma daga cikin daga da biyar an maido shi goma kenan luwakin da ta fito daga asabar tun da su ne masu abin nan daman mhm, dikiti mhm. don ka ya zama na aka sun yarra kashi ashirin da biyar na na fonction wannan nomination mhm. na mukami kuma goma na na na, na zaɓe mm. to don ka haka muka tsira ta aka tsira ta haka nan muka hoto daga assembly eh, daga wannan kuma shine dole ya kamata shi ne za a aiki da shi mm, to yaya aka yi kuka ciwo kan shugaban ƙasa da kuma firaministan lokacin To, eh, kamar da yadda na gaya muku damar na ce muku lokacin katirin republican na mata sun yi kokari tukuru mhm. kuma su kansu ma ai sun gani a dandalin siyasa kowa ya sani fi sabila yadda mata suke kokowa tunda da suka je suka yi ai sun ga mata su ne yau aka ce za a yi zaɓe kakin maza su hutu ma mata suke hutawa mata su ne zuwa suke su zaɓa dai ba ka so ba ake zaɓar su to don ka dan sun san kokarin mata bisa dandalin siyasa sun mm. duka yan siyasa ne ai mm-hmm. suna gani kuma sun san ke ta yanda suke kokon nan aka ce za a je a yi wani meeting ko aka ce za a je a yi zaɓe duka dai abubuwan da ake tabarkalla mata suna gani. yau in taro ne ma ake na siyasa in aka zo aka diba mahi yawa duk mata ne a wasu wasu guraren mm. to don ka kenan suka gani ya kamata ko kowal mata ta kai yadda za a musu hakanan nan mm-hmm, mm-hmm. alhali ma kuma mata sun yi kashi ɗari kashi hamsin a ƙasar Nijar su ma suna yin siyasar to don menene za a ce za a maida su baya eh. to shi shine yasa su ma magabatan suka ce ya kamata lalle kuma su mm-hmm. ma suna kokarin dandalin me aka ce demokrasiya sun ga mulkin na wanda ba na demokrasi ba abin da ya kawo mhm. to kenan tunda suna son in demokrasi ana so ta zauna da kyau dole sai yan ƙasa da mata da maza sun gamu an yi aiki tare an yi tafiya tare don a cibin burin da aka sa gaba mhm, mhm. to madalla mun gode sai mu je bangaren hajiya zara maina Hajiya barka da zuwa. Barka ka da. A ƙoƙarin da kuka yi muke so ku ba mu ƙarin bayani a lokacin fitar nan ta goma sha uku ga watan Mayu na shekarar dubu biyu. A lokacin da eh, kuka kai tambayar ku zuwa ga shugaban ƙasa Muhammadu Tanja. Lalle shekara dubu biyu an yi jerin gwano ne na matan duniya duk gaba daya saboda a yakin musguna ma mata da talaucin mata to muna cikin wagga tahiya ne shi yasa duka kungiyoyi muka hadu muka yi aiki tare muka zana cikin musguna wanda ake ma mata ma akwai wariyar nan ta hanyar siyasa yawwa ne muka shirya takardar da yake da koken mu wajen goma sha biyar kuma mun kai jerin gwano babba shi ma babban jerin gwano ne mun kai da 'yan matan da uwayen da yayin uwayen duka ne ana ɗauke da banderol ana ɗauke da jawabai mm-hmm. masu kya ai bai kamata a ware mata ba mm-hmm. eh mata a dama da su mata mu ne rabin al'umman Niger ya ne za a bar mu a baya kullum eh, kenan kenan yayi daidai da Eh, eh, sallan matan Nijar mm. ana sha biyu sha uku ne sallan matan Nijar eh. eh na sani ran nan turai sha biyu ne ana gobe sallan matan Nijar ne muka yi wannan babban jerin gwanon mm. a sunan yaƙi da talaucin mata da yaƙi da musguna ma mata. Mm. to madalla sai kuma mu dawo bangaren malam sabo saidu barka mun gode da amsa kiran da kuka yi mana malam sabo a lokacin nan ku dan majalisa kuke kuma kun goya ma wannan kotar baya kun yi tsaye tsayin daka don saboda a kwato hakkinta don menene kuma ta kaka don eh, nan nike son kaman in in kaman in kara haske bisa kan abin da aisha ta ce mm-hmm. Eh, kamar a cikin union interparliamentar eh, ta duniya inda aka yi magana eh, kaso ba kaso ba kadai ka kan mata a mm-hmm. kaso aka ce mm-hmm. sai in ce kamar mu yan gaba-gaba ne kamar da turanci ana cewa mu progressist ne mm-hmm. kenan mu la'akari na da gwagwarmayar da aka yi eh, cikin duniya cikin waɗansu ƙasashe <coughs> eh, kamar sai in ɗauko nan kusa-kusa afirka ta kudu sai in ɗauko nan kusa-kusa eh, amerik sai in ɗauko nan kusa-kusa kamar ma ƙasar turai horon shi kun san gwagwarmayar da aka yi cikin ƙasar afirka ta kudu ita ta sa yau afirka ta kudu mata suna da wani kaso babba cikin farlama don mi don a cikin gwagwarmaya ta afirka ta kudu mata suna sun ka ɗauki babban nauyi kowa kuna kuna jin ana faɗin Winnie Mandela ai ba ai ba wai Winnie Mandela ba abin gane hakan gaba a'a marigayya Winnie Mandela a lokacin ita ce praticaman shigaba na gwagwarmaya a ANC. Hmm. Sabili da mata la Federation des Femmes kuma mazan suna kwaso maza da yawa suna kwaso. Mata na suka shiga gaba. Amma kasar horon shi. Mata ba su samu vote ba sai bayan yakin duniya na biyu kun san ni. Don da aka yi aka shiga cikin yaƙi kasar horon shi. Ma'aikata da yawa mata ne ga aiki. Mm-hmm. Maza babu an kame ko ko sun yi wasu ƙasashe etc. america ko takin na kun san akwai discrimination positive da aka yi america don babbakin babbaku mm-hmm. in kun dibi tarihin eh, kamar gwagwarmayar babbakun mutane da suka yi america don su samu yanci don su samu haƙƙinsu mata sun yi yawa ciki don shi ne mu kamar mutun da yan gaba gaba na tun can da wagga doka ta taho ta kota mm. ita mun ka gani da ba mm. ni kama a cikin matsayi na deja na syndicalist etc ita mun ka gani da ba mm. to bancin shi kuma akwai abin da ya samu kamar nan cikin kasa tunda in kai siyasa Nijar ka san da sanin eh, in dai lalle da lalle kana da tare da kai mata waɗanda suka iya kamfani Ga ci zabe. Eh, wannan kowa ya sani kowa ya san da haka nan to shine yasa kamar wannan dokar tun wadda ta zaka ni ban yi wani abu ba sai ni karɓe ta karɓawar da ce to kuma rishin an kace uwa aka uwan daki mhm. ba san ko kun gane magana mhm. eh don ni don wato eh, kamar yanayin da muke ciki nan yasa sai an bi ta wannan hanya sannan ake samu a farko zan mata suna su kama su samu su shiga cikin eh, kamar sha'anin siyasa sai an bi wannan hanya dole na alaci da to kamar yadda ta ce kaman abu ne wanda an kai sai mu ce don lokaci mm-hmm. akwai ranar da wannan dokar ɗage ta aka don eh, abu ne wanda zai zuwa eh, yana zuwa don yanayin zaman ƙasa na mata zai canza eh, tunda na daidai tun yanzu abubuwan da ke sa eh, mata suna ba su da yin daman yin siyasa eh, suna nan suna gushiya cikin birane ma sun gushe to kuma akwai abubuwan da za su sa in sun samu kamar matsayi kamar abin hannunsu sai salu problem shi ne babban magana mm-hmm. in suka shiga siyasa <coughs> eh, yana yiwuwa kamar abin ya zan kwaro a kai abin aikon bala da maza mace ta samu ko yanzu ma ni ne ganin cikin wasu ƙauyuka eh, an ka ce an kai an dai an tsaya an yi kwamfala ta sabili da Allah eh, akwai mata da za su ba sarkin maza ni dibe nika cikin ƙauyuka. to mm-hmm. a lokacin nan wani irin kallo ne sauran 'yan majalisar dokoki suka yi wa wannan ra'ayin na goya ta baya to yanzu na farko ke gani da ta ce aka taso da gwamnati A mhm. ashirin da biyar bisa ɗari <laughs> aka taho sai a ƙarshe sai koma goma ƙyan majalisa sun ka ce baki ya zai guda sun ka ce to eh, a dai ba da goma mm. wancan ko ɗari bisa ɗari kuka basuwa ko basuwa mm. eh, an ka ce su du su na amma son kai yayi kamar akwai waɗansu son kai na kaɗai mm. kamar ganin su kai siya jikinsu ba su babu wani dogon cinka ya gane ko mhm. na ɗaya kenan na biyu akwai waɗanda ke da wata mamunar fa'inta mamunar fa'inta wadda suke aza bisa waɗansu addini kamar sai waɗansu mahokiya na suka da shi mhm. eh, waɗansu eh, kamar eh, wata mamunar fa'inta ta gargajiyance mhm. Eh, sai wuce a ah, bai kamata mata su kaza bai kamata mata su kaza ba eh, kaman bandega kaman cikin assembly a wannan lokaci kamar banga kamar waɗanda sun ka tsaya eh, bisa kan ra'ayin ra'ayin an hana kusa <coughs> don suna da wata manuwa abin ga buyina mm-hmm. a da ra'ayin na daidai son kai mm-hmm. duk a yi ko ina amman banda <coughs> banda wajen mu tunda in an ka ci haka nan wata rana ni ma ku shi ga gatau wajen jihar mu zan zan da kinta mm-hmm. na biyu wata su ne ce muke mamuna fa'inta ko ko a hake da mamuna fa'inta ɗayan buini da an ka an kai discussion an kai eh, an ka tattauna tsaftatatta eh, da yawa sai su gane shi kenan a ci gaba da abin. Mm. To madalla mun gode eh, hajja Aisha sai kuma mu dawo bangaren ku a lokacin nan kun yi zama yar majalisar dokoki sannan kuka zama ministar da ke kula da ingancin mata bayan goyon bayan magabata da kuka samu magabata biyu nan da kuka samu wace irin hanya ce kuka bi don ɗaukan matakai don samu a amince da wannan dokar. Mm. Mm, bo mu lokacin da aka zo asambile dole ka san in kana kawowa dokar ka sai ka zo ka dan tantauna da mutane ka kwatanta musu kan za su dipite mm. kuma a janyo hankali cewar muna watan goyon bayan ku kuma a ba su ra'ayi wanda ya kamata za su yi aiki da shi kuma za a ci amfanin shi kuma hallau ku mance da cewar mata ma sun je suna da dama da suka je dan lokacin nan da suka je kinnan su kansu mazan ai sun sani deputy militant kinsu suna nan mata suna nan suna gani mm. kokarin da za su yi in za su amince ko ba za su amince ba nan su san zaman da za su yi da su a gobe mm. banda haka nan hallo kuma sai in ce eh, lokacin da aka yi wannan debakin har wajen kare goma sha biyu amma a televize kin shi ne akai kenan ana ganin shi a tele da kowa da kowa na gani kenan duk mutane da matan da mazan duk kowa na gani ana ganin ra'ayin kowa kuma shi ma kanshi dipiti duka in suna ba da ra'ayinsa suna a hankali suna la'akari da wannan dan su san vraiment tunda kowa yana son duk babu wanda zai ce yana son ƙuri'al abin yana son ya zo dipiti ko ya zama wani babba in bai dogara da mata tunda mata suke zaɓe. mata yau in suka fahimta suka ce ba su zaɓe to wani ina ne zaka ba inda zaka dan siyasa kinan dole ne su dogara da mata to wannan kokarin da aka ce mata su zo da himmar wannan shi ma ita ma wannan babban abin a san dai lalle mata su kansu kan hasu a haɗe kuma sun so a yi haka nan kuma haka ne ra'ayinsu. Mm, mun gode. Hajiya sai kuma inda bangaren Hajiya Zarumaina a lokacin nan mata sun yi fita. lokacin kwato hakkin ko takin nan yaya fitar ta kasance yadda madam la minista ta gaya miki mata ta duk farti mhm. sun gwadi suna son a musu wannan alfarma saboda mace ɗai tilo a asambili ta ci majizahi kwarai mhm. saboda abada ba a taba lissahin mutanen Nijar ba a kasa samun eh, ƙasa ga cikin mutum ɗari hamsin hamsin da ɗaya har hamsin da biyu. Mhm. To madalla mun gode sai kuma ɓangaren Alhaji Sabo. A nan cikin majalisar dokoki yaya taron ya kasance a cikin wani yanayi aka yi wannan taron? Na daidai kamar akwai mata da yawa da sun kate. Mm. To kuma yawancin matan na kowane farti na. Ba wai kamar na majoriti na ba ko na opposition ko ko na wanga parti ba wanga parti duka kowa kake dibite kake mhm. surtu ka san da <laughs> ga ga sunan kuma na biyu ana magana ne huska ƙasa duka na ɗaya na biyu ce nan yanzu na uku eh, kaman wato ba ai yanayi ba wanda yake da rubatacce ba mhm. eh, kaman an yi discussion eh, ta kwarai. Mm-hmm. an yi deba na kwarai eh, kuma a cikin haka na aka aka kai ga dipo sankin nan da dizon full assembly wancan kuma zansan ashirin da biyar shi na nake ce a kaman so madalla sai in dawo bangaren ku madam fumakwai a lokacin nan bayan an amince da kota menene mata suka samu nan da nan na biyan bukata To, wala don kamar ina so in kara lokacin da aka yi wannan kinan lalle a gaskiya ban ji da fara ban ji daɗi ba na ce kashi na ce na so a ce wani ashirin da biyar kin kashi ashirin da biyar da an yarda da shi mm. na ce to amma in sha Allah na ɗauki magana ce to mun gode tun da dai wannan kamar yadda ya faɗi sabo mm. premier fa ne mm-hmm. na ce in sha Allah za mu komo tun da daman haka ne ya kamata in aka yi ana yi da gaba gaba gaba har a cimma fariti. to don ka kuka tambaya kuka ce menene ya sauya abu da yawa ya sauya tunda da aka yi zaɓin dubite na gaba mm. don ka 2014 mm. don ka yabe 14 sai zama akwai maimakon alfi dipte guda ne aka samu dipte goma sha hudu mm-hmm. to kun gani aka zo wurin gwamnati da za a sa aka sa ta har takwas mm-hmm. kun gani don kai aka yi restricted 25% kuma su ma eh, ambasadar aka samu jakuwa ne ko hudu ne ko shida ne ina tamani lokacin nan aka samu aka sa to don ka duka kowane eh, kowane ma'aikata in za a yi manya-manyan gurare sai an diba an gani tunda lokacin bayan mun yi wannan sai muka yi point foko kowane minister mm. kowane department sai maka sa kwan foko kenan kamar yan gungu gungu wanda za su yi la'akari suna dibawa in ku kinan nan ana tayyata da kyau a wurin gungun su in ba a tayyata da ita suna ɗauka suna diba sai a fure kuma sai a samu hallo a reunion tare da minister a gani ina ne ko takin ba a respecte kin shi ko kuma ina ne ake respecte ko kuma wani matakai kamata a dauka don saboda ai respect aka yi formation hallo da aka yi formation na yan yan society civil yan party politics duka don a shaida musu a kwatanta mu zan su kokowa ga ita dai wannan dokar ga ta nan ga abin ta kusa kuma ga hanyoyin da za su bi don a samu a aiki da ita to kenan kowa ya shirya kuma sai ya zama na a shakfuwa kuma mu kanmu da muke cikin gubarma a shakfuwa ni a matsayina na minista kemfo masu daga an kawo list na na nomination in za a yi sai na diba an gani sai in ce in an in ba a yi take wannan ko in kon da cabinet in ce misali prime minister gashi ba a yi take ko mhm. ta ta saudiya an sha mai da ministrori ko shi prime minister ko wajen president la republic a mai da su a ce ku je ku mai dauko listikin nan ku saki ku sa mana mata in su a kawo a yi respectation kota don mhm. lokaci kenan vraiment an samu ci gaba an yi kokari ko da yake ma kamar yanda yace a gaskiya akwai wani wurare wanda ba a rasattakin kotaki ita kotakin da ta ba da ta ce kashi 25 ba ta akai ba sama ne top kamar abin da ya kamata ƙasan ne mhm. a hwara da haka nan a gajeren kari na mhm, mhm, ban san fursa 25 kashi 25 bisa bisa ɗari. to sai kuma in dawo bangaren ku Alhaji bayan kare dokar nan da kuka yi eh, shin kun yi ƙoƙarin tabbatar da a yi aikin shi a cikin jam'iyyar ku to a cikin jistama a cikin jam'iyya tamu a mm-hmm. lokacin nan eh, kamar wannan kasan tun farkon list mm-hmm. kowace list ce eh, dole sai an yi haka nan dipur sankin nan ya gane ko to ai eh, akwai shekarar da ma in kuna ta ne kur ta taimaki mutane wajen abin da wannan doka don da yawa farti tun wajen list ba su yi kota yadda ya kamata ba sabili da haka na an kai invalidan list da yawa to eh, kaman eh, vraiment an kaman an za eh, mu dai a cikin lokacin muna ni a can a cikin partikin wannan hakan na ake yi Haka hakan na aka aka aka sibikin da mm. sai dai kaman tana kama parti su ma matsala tsakankanin su sabili da su ma parti wajen dokan nan ba su shirye-shirye ba su da shirye-shirye na kyaukyawa kamata yi aka zuba 'yan takara kowane ɗan takara ya zan a ga inda za ka takara tsakankaninmu ga inda kai za ka takara kenan abin da za a ya maka ƙuri'ar da ka samu in tattar ƙuri'ar da ka samu nan cikin wannan wuri to eh, in ya zamanto haka an kai hakanan, nan aka zaka za a maɗa 'yan takara dole sai a bi jeri daga wanda ya fi ‘yan takara zuwa wanda a ƙasa sai an gaggama duka sa'annan a jiba cikin ‘yan takara mata wacce ta yi samun ƙuri'a haka ya kamata mm. to ba hakan na aka ba ba tunda ba a shirya ma haka nan ba mm-hmm. sai zan naɗa ana akai to akwai matsala kuwa. madalla shekaru goma sha takwas kenan bayan an amince da wannan dokar da ake kira kota menene sakamakon da aka samu an yi aiki da ita yadda ya kamata to wallahi kamar yadda na ce eh, aikin dai yana sama yana ƙasa mm. ana aiki da ita amma dai a gaskiya ba a respecte kinta sai ta abin da dokar nan ta kumsa ba a cimma gurin da ta tsaida mhm. kamar yanzu a ce kashi ashirin da biyar kin wannan bisa kan ɗari sai ga mahi yawa an yi nomina sai yanzu yau ma an kuka diba ko gani saboda a cikin gwamnati matan basu kai ba ban san fursankin da ake cewa mhm. kuma ai ba gwamnati kaɗai ba ne ba ya kamata a diba duka sauran gurare an ce employee superior aiki manya-manyan ma'aikata da ake naɗawa to kuma ba zan ba matan bane ba ba ai mhm. sai ka gani ba a kulawa ba a yin wannan kin sai hal kullum sai an yi mata soto su ce ba su yarda ba ba ai bar kin kuta. Mhm, mhm. to in aka je haka shi ma zaben haka ne kamar yanda dan yanda sabe da jimawa yan farti har yanzu ba su shirya ba su yi wannan kin su yi yanda aiki da ita kin yanda ya kamata a doka ce doka ce ta shahi kowa ta bigi kowa abin da ya sa ma mai yawa kaɗin kai kinesa suke da suke ake ɗan aikin da ita don in sun ga kamar list in an kawo kur in ta diba ta gani babu percentage ke na mata tun da yake su ne suke ƙasa sai a yi watsi da ita sai a maido muku dole sai ku yi to wallahi in babu inda babu ita da wannan kima ba a samu mm-hmm. ka gani kuma halloban da shi duk da haka na kalkumance da kullum mance ake da shi akwai decree da application wani doka da aka ɗauko aka naɗa wanda cewa in ba a yi ba aiki da ita ana da ana da incin wanda ya interese kin wanda abin ya shawa ya je ya kai ya kai kara kota a bashi wani to har yanzu wannan kinin ba ba ayin wani ba aiki da shi decree kin nan mm. shi ko ya kamata a yi shi tunda akwai um, aka ce um, aka ce gardufu da yawa eh? wanda aka tsaida wanda inda za a yi aiki da shi sai a a ji daɗi zan ba a yin wannan kin da shi to shine rima akwai matsaloli da dama farafar asa to hajiya zara zan dawo bangaren ku shekaru goma sha takwas kenan bayan an amince da wannan dokar ni ya kamata a yi dan cimma burin daidaito nan farko a yi mata kyauta fahimta mhm. saboda yanzu komin kokarin mata in aka je aka samu kuri aka samu kujerun su to kuje ga goman kana <coughs> cikin goman nan ku hiddo kanku mm. wannan fahimta ce gurbatatta mm-hmm. baicin wannan kuma yadda ministar sabo ya faɗi su ma farti su shirya su ga kokarin mata jaha jaha jaha lungu lungu lungu inda kowa yake da jama'a shi <coughs> yake da karhin ya taka rawar gani mm-hmm. baicin wannan kuma wurin naɗin nan wannan zancen shugaban ƙasa ne da ministrorin shi in ya ce wannan listikin da kuka kawo mini kaso akalla cikin mutum ɗari a ba da ashirin da biyar mata nan bai kai bani ban na sawa hannu da abun ya wuce haka nan mm-hmm. saboda kwangafen mun sha faɗin tun da gwamnati shine ake gani kwarai yanzu bisa kan ministar arba'in da uku mata bakwai ne kawai fa mm-hmm. to kaso nawa kenan alhali kaso bai ce ba ma wannan shine Eh, sama eh, a'a Allah ne mm. yawwa kenan har yanzu da sauran rina a kaba mm-hmm. to malam sabo eh, shekaru goma sha takwas kenan wanda aka je aka amince da wannan dokar wannan kuma ana nan ana muta wani kallo har ila yau ba a gane ta ba ni ya kamata a yi don a sa al'umma su gane manufar wannan dokar to na dai eh, kamar wajen wannan kamar yadda ta ce ne mhm. dabar mutane su gane da dokar su san da dokar su san yadda take mhm. na dai eh na kamar yanzu akwai waɗanda kamar har yanzu ba su gane ba ana ya kamata a yi ta a yi ta fa'inta su mhm. na ɗaya kenan na biyu doka in an yi ta ba ta na kai ba a ce ta yi kima aikin ki kanki a'a akwai mutanen da za su binta soyi da ƙawa waɗanda ta shahwa ba su gane ko su su bi abin magana soyi da ƙawa eh, in ya zan gaba yanzu kowace ma'aikata ko wanda kowace hukuma akwai mata waɗanda sun kasan da kota kuma suna bisa kanci a aikota in kai aka tun kakin ma ka yi aka nuna maka Eh, ba kai da respectan kota ba ai gobe in za ka yi dole sai ka abin mhm. kuma yan ma an samu akwai ma waɗanda ga iya zuwa su kai eh, kotu mhm. kotu konsai data paske wannan tun da doka ce c'est administrative konsai data dole a bita mhm. ya gane ko don euh, kamar mutane sun kai kwance shi ke nan doka sai ta kwanta amma in suka tashi suka bi sai da kawa Eh, dole a bi doka. Mm, to madalla mun gode bayan kokarin da aka yi akan dokar nan da ake kira kota wadda har ta samu wuri na goma cikin ɗari na matsayin zaɓe da wanda ake kira elective da kuma ashirin da biyar cikin ɗari na matsayin matsayi wanda ake kira nominative mata sun yi kokari da dama kuma sun ɗauki matakai da daban-daban a sati mai zuwa za ku samu ƙarin bayani a game da ƙoƙarin da mata suka yi na zana wa'annan sashi na tarihin ƙasar Nijar. A nan muka kawo ƙarshen wannan muhawarar tamu ta istidiyo Kalangu a ƙarƙashin taken tarihin dokar kota. Mun kasance tare da Madam Fumakwai Nana Aishatu wadda aka yi mata lakanin mamma kota da kuma e, Sabo Saidu ɗan majalisar dokoki a lokacin da kuma Zare mai na mu ce muku masalam a huta lahiya.